والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون ƙasa mai kyau tana fitar da tsirranta fitarwa mai kyau da izinin Allah, to haka ma mumini yake jin wa'azi ya amfani da shi, sai aiki mai kyau ya fita daga wajensa, ƙasa mai kanwa mai gishiri ba ta fitar da tsirranta sai da kyar wanda ba shi da amfani sosai haka ma kafiri baya amfanuwa da wa'azi don haka baya fitar da aiki na gari da zai amfani da shi kamar yadda wannan bayani yake iri-iri haka muke ba da hujjoji nau'i-nau'i don tabbatar da gaskiya ga mutanen da suke gode wa ni'imomin Allah waɗanda ba sa kafirce masu kuma suna bin Ubangijinsu.